Salamu alaikum. Masu kallon barkanmu da wannan lokaci. Idan ka manta ba kai mana subscribe ba, ko kuma sabon zuwa ne kai, don Allah ka dauri ka danna subscribe kamar haka, sai ka danna alamar ƙararrawa kamar haka, sai ka zaɓi all. Shi zai ba da dama da zaran mun ɗora bidiyo YouTube su fara sanar da kai. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. A yau darasinmu na yau zan nuna muku yadda za ku yi ku ɓoye kanku a cikin facebook wani muhimmin sirri ne wanda ba kowa ya san shi ba abinda nake nufi idan ya kasance kana online ba kowa ne zai lura da cewa ya gane cewa ka hau online ba kana kai amma za ka yi duk abin da kake so a ciki babu wanda zai iya ganin kana online ko ko ka online to shi yasa ga ya dace in nuna muku wannan sirrin yanda za ku yi ku gano wannan hanyar da ake saita shi a hankali an hankali zamu nuna zan nuna muku sai ta sai na cikin facebook wanda cewa duk akwai wannan tsarukan amma ba kowa ya san su ba kafin mu je ga bidiyon idan ka manta ba kai mana subscribe ba ko kuma sabon zuwa ne kai a daure ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a dinga ya burge ka kuma ka danna mana like kai mana share zuwa ga social media dukkan abokanku. Idan kuna da ƙarin bayani ko tambaya akan abin da ya shige muku duhu, ku mana comment. Bari mu je ga abin da nake so nuna muku. Idan ya kasance kana amfani da Facebook, akwai saboda tsaro da wasu kowa da irin nashi tanadin. Abun wani zai kasance yana online amma baya so a rika sanin yana, yana hawa, hawan shi da saukan shi. to akwai hanyoyi da facebook suka tsara wanda cewa idan ba mun nuna muku yanda abin yake ba za ku fahimta ba ku daure ku kalli bidiyon ne yadda ya kamata don ku fahimci abin da nake nufi idan kana online idan ka hau ka sauka babu wanda ya sani saboda haka abin da za ku yi da farko shine za ka zo ka shiga cikin facebook ɗinka misali kamar haka idan ka shiga facebook ɗinka me ya kamata ka yi daga nan sama ga wasu layuka nan guda uku mun gansu a nan to su za ka taɓa idan ka taɓa sai ka zo ƙasa ka zo ƙasa ka zo ƙasa misali kamar haka ya kasance facebook ɗinka ne kai updating ɗin shi dan shine zai baka wannan feature ɗin idan ka zo ƙasa ga wurin da aka rubuta setting and privacy kun gan shi nan sai ka danna a kan shi to daga nan kuma sai ga wani wurin da aka rubuta setting shi ma sai ka danna a kan shi idan ka danna a kan shi sai ka taho ka lura da kyau kar ka taɓa ko ina a wurin nan saboda akwai matsala in baka san abin da kake ciki ba ka tabbatar ka tsaya ka karanta ka fahimci yadda abun yake sannan ka bi shi ko kuma ka ga yadda muka yi to abin da za ka yi na gaba shine sai ka taho ƙasa ka zo ƙasa ka zo ƙasa to ga wani wuri nan da aka rubuta active status a gan shi sai ka zo ka danna a kan shi idan ka danna a kan shi ya danganta ga irin facebook da kake amfani za ka zo ka tadda ga wani alama nan wurin. mun gani abin da ya rubuta idan kana buƙata in kai dogon dogon bayani ne gashi za ka iya karanta za ka zo kamar yanzu ka ga wannan a kashe yake yanzu idan ina online ba wanda zai fahimci cewa ina kai sai na ga dama to sai ka zo ka buɗe wannan za ka tarar da shi a buɗe to abin da za ka yi kawai sai ka zo ka danna shi ka mai da shi ya kulle a gani sai ka ce turn off yanzu idan ka hau online babu wanda zai san ka hau babu wanda zai san san da ka sauka to ta wannan hanyar ne za ka fi ka seta yadda za ka kasance idan ka hau online ba za a ka ba wannan shine abin da nake so in nuna muku Idan bidiyon nan ya burge ku ku danna mana like, ku yi mana shiya ku tura abokanku. Idan ka manta kuma baka mana subscribe ba, Allah ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zaɓi all wanda da zarar mun ɗora bidiyo YouTube sanar da kai. In kana da ƙarin bayani ko tambaya kuma to ku yi mana comment.